الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الإرفان والوفا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي الشرين 26 ga watan ɗaya shekara ta 1445 hijiriya wanda yake ya daidai da 13 ga watan 8 shekara ta 2023 miladiya inda za mu ci gaba da karatun littafin alfiyatu ibn malik da littafin uqudul juman a wannan masauki namu na gidan alhaji ibrahim usman acida wanda yake shine mai masaukin baki muna fatar allah ka kaddare wannan karatu ya zan sanadiyar samun aljanna firdausi gare mu kuma allah ka sa wannan karatun mu fahimta da shi ko mu yi aiki da shi cikin littafin allah da sunna ta annabi alaihi salatu wassalam karatun da ya gabata mun kammala alkalamu wa ma ya ta'allafu minhu wannan satin insha Allah za mu fara karatun babin al-mu'rab wal mabni dan malik yace wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al-huruf mudni كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار أصلا ومؤرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناس كيرعن منفت وكل حرف مستحق لبنا والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم الحمد لله Allah ya ce al-mu'rab wal mabniyu ko dole mun faɗa daga cikin abinda a fa'ida ta karatun wannan ilimi shine saunul lisani anil khata'i a tsari halshe daga yankuri kuma wasulla ake kallo alharakat su ake kallo don hakan ga sai mallan yayi bayani yace wannan babi ya azashi yace al-mu'rab wal mabni idan suka ce al-mu'rab shine ma ya taghayyaru akhiruhu ay ya taghayyaru halu akhirihi bi ikhtilafi al-awamil dakhilati alayhi lafdhan aw taqdiran idan aka ce almabniyu ma yalzamu tariqatan wahidatan lokacin da muka samu kalmar zaidun to ka'idar larabci muna da ma'aikata guda hudu kawai babu na biyar ɗinsu akwai ma'aikatan da ke yin wasali sama kamar misali inna da ƴan uwanta akwai ma'aikatan da ke yin raf'a kamar kana da ƴan uwanta akwai ma'anawiyya wanda zamu ce irin su mubuta da da makamantansu to sannan akwai ma'aikatan da ke yin wasali ƙasa kamar min da ƴan uwanta akwai ma'aikatan da ke yin jazma kamar lam da ƴan uwanta shi ake nufi da abin kulawa gidan nahau ba haka kawai zaka sha iska kai wasalli da ka ga dama ba a'a ma'aikaci zai zo idan ma'aikaci ya zo to ga aikin da yake yi idan ka yi irin wannan aikin shikenan ka iya nahau idan kuma baka yi wannan abin da yake yi ba baka iya ba to sai to ma'aikatan ga suna shiga cikin kalimat kala biyu akwai kalimomin da suna karɓar canzawa idan ma'aikaci ya shiga zai yi aiki akwai kuma kalimat din da aka jiyo cikin larabci sun lizimci hanya guda ko an samu ma'aikaci sai dai a ce kai fi mahalli kaza amma dai la ya tagayyar ya zama tsariƙatan wahida don hakan ga yanzu misali sai muka yi misali muka ɗauki suna ga zaidun nan an baka to sai mu ɗauki irin hazami ko ha'ula'i idan aka ɗauki inna mun ce ƙa'ida wasali sama takewa abin da ta shiga garai don haka aka baka kalmar zaidun sai aka ce ma ya tagayyaru akhiruhu shi kan yana karban ma'aikacin ya shiga to amma kada ka kalli zayun kada ka kalli ya'un dalun harafin karshe shi gidan nahu ake kallo don haka an ce inna zata wa abinda ta shiga gare shi wasali sama don haka sai ka ce inna kaga dole saboda inna ta shiga aka ce dan to idan ma'aikacin sai ya jaye cikin larabcinka maimakon haƙiƙa zaidu yayi kaza sai larabcinka yau magana da gobe sai ta ce a abinda kace zaidu ya kasance kaza to kaga inna zata jahidun ba haƙiƙa zaidu kace ba zaidu ya kasance kaza sai ka ɗauki ma'aikacin ka ga yanan kana to amma ita kuma kana raf'a take don hakan ga zaidun din ga yana inna zaidan sai ka jaye inna kana sa kana sai ka ce kana kaga zaidun ka karshe ne ya canza amma haka dai ka canza karshe ko ma'aikaci to sai ga min ta shigo sai ka ce akhadtu hadha alkitaba min don haka min ta shiga kaga zaidun karshe ne ya canza amma saboda canzawar ma'aikaci wannan shine al-irabi idan baka yi haka baka iya nahau ba to sai aka ce akwai wasu sunaye cikin larabci waɗanda su kan koda ma'aikaci ya shiga sai dai ka ce kai ma'aikacin ga wasali sama yake yi amma kuma an riga an gine su akan kaza to sai ka diba ha gani misali hazami sunan mace na an gine shi akan wasali ƙasa an gine shi akan wasali ƙasa lokacin da aka gine shi akan wasali ƙasa sai aka ce ga inna ta shiga inna mi take yi nasba take yi to amma tunda mabniyun na yalzamu tariqatan wahidatan ko kasa inna kar kai mai nasba sai ka bar shi da wasali kasadi ne amma fi mahallimi yake nasbin maka in kasa inna sai ka ce inna hazami in kasa kana ka ce kana in kasa min to kar ka ce ah, da ni ce ai min hazami ga ko rumin jarra take sai ya ce a ah, ba ta ta ba ko da min ta shigo ta samu hazami haka nan haka ba jarra ta ta ba ta fi karfin su innal qawla ma qalat hazami idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami to akwai kalimat inda cikin larabci lokacin da aka sa inna sai aka ce inna haula'i la shirzimatun qalilun kaga inna mi take yi wasali sama amma bace inna haula'a law kana haula'i alihatan ma waraduha kaga kana ta shiga mi take yi harfa amma ba a ce law kana haula'u wa kaga ilaha kamar allazi mabniyun na al-sukun zi na ko kasa kana sai kace kana alladhi inna alladhi marartu bil ladhi to za a misalin su cikin wannan to wannan shi ake nuni da al-mu'rab wal mabni ala wajhi al-misal to shina dan maliki azababi akan su kuma babi na mai muhimmanci wanda idan ka iya shi to insha Allah ana tsammanin zaka yi alfiya idan baka iya shi ba tunnan to babu abin da zaka canta cikin alfiya kada kama ta tahi ka samu su akhadari da littafin ibada kai ta karatun ibada ka amma dai idan baka gane ba kada ka wuce ka nace lallai sai da ka gane sannan kai gaba ko malamin ka ya saurare ka ya tabbata ma lallai yanzu kan ka iya wurin sannan ka wuce don haka babi na mai muhimmanci idan ka iya shi ka cika su kusan 90 nazar hilli irabi ko 90 ma da tara idan baka iya shi ba wahala zaka ta yi ka kama ganin larabci na wace maka kamar an jefa duci cikin gungun tsuntsaye idan suka ba wanda za a kamawa to haka zaka wahala shi annahu yana da kyau yana da muhimmanci kwarai nan zai tsayawa to shi na mallan yace wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al hurufi mudni idan muka diba kalima nawa gari mu cikin larabci kalma uku wasmun wa fi'lun summa harfun lil kalim to don hakan ga su ya fara ɗaukar suna ce wal ismu suna to mu'rabun abin wali irabi minhu ya tabbata daga ciki ne minhu mu'rabun wa minhu mabniyun sannan daga cikin suna akwai abin ginewa kaga akwai ma yataghayyaru akhiruhu bisabab al-awamil akwai ma lazamu tariqatan wahida haka suna kaskashi biyu sai mu fita batun harafi mu fita batun fi'ili zamu kai garai to sai ya koma saboda al-irabi mai asuli ga suna amma bina'i far'ina to lokacin da ka kajji daga bisa ga sabgar da kake akai to za a yi binciken mi dalili ka'ida duk suna in aka sa amilin rafa a mai rafa idan aka sa amilin nasba ai mai nasba amilin jarra ai mai jarra to sai aka samu wasu sunaye an sa musu awamil kuma sun ki canzawa to dole sai ai bahasi mi ya kawo haka to ko dori larabawa harafi wal hurufu kulluha mabniya shi harfi ginanne na bai daukar irabi sai aka ce duk sunan da kaga an gine to tabbas kama yi da ginannen can alaka aggare ga wancan da ba a wal irabi don shi yace wal ismu minhu mu'rabun wa mabni sai ce zai yubna to shi ginan da sunan da kaga ana ginewa ana gine shi na li shabahin saboda wata kama mudini mai kusanta shi minal hurufi daga harufa akwai ka'idodin da aka aza harafi a kansu akwai ka'idodin da aka aza suna akai ne na ɗai sai fara misali da ashabahul wad'i yace ka shabahil wad'i kamar kama ta aji ka'ida abinda laraba suka aza suna sai ya kai harafi uku zuwa sama bai ka samu haka shine ka'idar suna amma harafi wanda yake ja li ma'anan akwai mawdu'un ala harfi akwai ala harfaini akwai ala salasati haruf har ila khamsa ba zai ƙetare biyar ba irin lakinna harufa bi babu gaba su ga harafi to amma ka'ida suna muka ce sai ya kai harfi nawa uku idan ka samu suna ya ka samu harufa uku aka gane da harafi guda ko harafi biyu ya faɗo gidan mi gidan harufa to don hakan ga sai a gine wannan sunan kamar yadda harafi kullun zaka same shi lazimin halin da ƙarshe ne yake a kaina ad kullun zaka isko shi da sukuni ne ila kullun haka yake ala min an zaka same su haka za su kama tafiya la zaidun qa'im la kullu yana nan la lamul ibtidai la yataghayyar sai aka ce to abinda annan da wani suna da wani suna na aka samu an gine bisa an aza an saba ma wad'i bai kai harfa uku ba ya kasa sai aka ce ad dhamair da wannan don shi dan maliki sai misali yace fismai ji'itana idan idan ka ɗauki kalmar ji'ita ji'itana yanzu idan ka ɗauki kalmar ji'itana sai ka diba ta dinga lamirin wana muhaɗab ji'ita ka zo mana na nunul ubma au kuma jam'i na mutakallim to kaga wannan shi yazo wannan shine maf'uli shi yake farma ba a fa'ili fi'ili bai yiwa kace baraba qama qama ya bugiwa kace baraba qama zaidan qama ya bugi zaidu ba shi wa sai in sunan wani mutum aka ce maqama sai zan ya tashi da fi'ili to don hakan ga ta dinga suna na ittifaqan dhamirina na na dinga to sai ka riba ta harafi nawa garai yana ta to idan ka ga dama sai ka ce yayi daidai in ka ce ja a zaidun sai ka ce wa amrun ga da wa da ta sun zan iri guda la zaidun qa'imun lamul ibtida'i harfi guda na fataha garai kuma ga ta din an samu da mi kaga wannan ta'ul fa'il ta yi daidai da wa wawul atfi da sauran haruffa waɗanda aka gine akan fataha masu harfi guda don hakan ga yanzu in ka diba cikin tarkibin ka wa aka ce ya zo ta dinga to fa'ili kai fa yakunu marfu'an to ina rab'a take nan an yi rab'a sai ka ce mabniyun ala al-fathi amma fi mahalli rab'in an samu bina'i don hakan ga wannan ta to sai ka ce ya game da ti na mace in ka ce ji'ti ke zo ti din ba shi fa'ili ba to yayi kama da mi lamul milk almalu li zaidin li kaga ya daidai da ti in ka ce ji'tu na zo tu din na daidai da mu ta rantsuwa mullahi na rantse da Allah kaga mu ko ma ko mi yana da lugogi kaga in ka ɗauki ka samu kai misali duka da mu da ma da mi ita ji iti wannan su mimul jam'i da ake sa da mim harfu imadin wajen tasniya da sauransu duka dai asuli wannan tat ma ko da ka samu harafi cikin bama'ir wani ya kai haruffa uku kamar irin na hannu to ƴan uwa ne dai sun ja mai sai aka yi aka bi ka'ida aglabiya don hakan ga in ka ga huwa ba lamiri na ba harafi nawa garai biyu don hakan ga harufa da waɗannan irin bal hal harufa biyu gare su ko da ta ba su zan iri guda ba kada ka damu da wannan don haka huwa in ka ce zaidun misali ka'imun idan ka jaye ka ce huwa ka'imun zaidun mu'rabna ga ya dauki rafa amma in ka ce huwa qa'imun huwa mina na mabniyun amma ba girin yake saboda mubtadana don haka idan an lura da wannan bakin gutsurin itana to abinda dan maliki ke nufi ad-dama'iru kulluha mabniya don haka gara kaga zamiri kadibin miƙaƙa laraba ki faɗi ne wannan harakar da suke mai karshe ne ita ce an ka gine shi akanta ana fataha gare na hannu ban ma gare shi kuwa hiya huma hum hunna haka za ka kama musu anta anti antuma antum antunna to abin da yasa aka ce idan baka kiyaye wannan ba idan ka zo jalle irabi to za ka kama kallon mahalli da amili sannan kuma da tagayyurul akhir kuma karshen bai canza ba zai canza ba sai ka ga duk sun wace ma amma yanzu an ce nahnu qa'imun in zaka le irabi sai ka ce nahnu kawai mubtada'un nan amma mabniyun ala dhammi shikenan li'annahu dhamir ko ismun mabni la yadhharu fihi i'rabun kada ka ce a tunda mubtada'ana marfu'un lam turaf dhammatu dhahira a aka kai wannan ko da ce aka yi marartu bi nahanu a qaddarta zai yi to bi nahanu din haka zaka bari ne inna nahanu haka zaka ce mai da a ce ba za a wakilta wani bamiri wanda ba ilimi wanda shi taushi to dun shi suke misali wajen ta dinga sai su ce ma kana cewa ja'ata